This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. tare da sallama a gare ku Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa ke muku maraba lale da kamo mu a daidai wannan lokacin. Yau talata 15 ga watan Satumba na shekarar 2015. Da farko dai ga kanan labarai. To shugaban Rasha Vladimir Putin ya kara goyon bayan da ƙasarsa ke baiwa gwamnatin Siriya. Shugaban hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da yaɗuwar makamashin nukiliya zai ziyarci Tehran babban birnin ƙasar Iran a mako mai zuwa. A karan farko 'yan sandan ƙasar Thailand sun alakanta harin bam ɗin da aka kai wajen wani ibada a watan da ya gabata akan wata kabila da ke China. To Allah ya kyauta. a kwanan nan rahotanni daga najeriya na nuna cewa 'yan boko haram na ajiye makamansu to ko me ya kamata a yi da su amma wanda suka laifi aka same su amma sun bada kansu bai kamata a bar su ba don akwai hikimomi da yawa na bada kai kaga wani zai ji wuta ne ya zama mar dole ya da kai shi bayan haka za mu kawo muku rahoto akan naɗa ministocin da ake sa ran shugaba muhammadu buhari zai yi cikin wannan watan 'Yan majalisun yankin Arewa maso gabashin Najeriya sun kafa wata kungiya ko menene dalilin wannan kungiyar? wayannan aikin su shine a sake gina wannan yankin don mun mun sha wahala sosai yankin nan ta koma baya ba kaɗan ba duk wanda ya ya je gama idanunsa abin da ya faru a maiduguri da suyobe kasancewa abubuwa sun taɓarɓare da yawa da hadamawa. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Halima Jimarau na nan tafa da shirin noma, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kara goyon bayan da dakarun ƙasarsa ke baiwa Siriya yana mai jaddada cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da taimakawa dakarun shugaba Bashar al a yakin da suke yi da 'yan ta'adda. yayin da yake wani jawabi a taron samar da tsaro a yankin tajikistan putin ya ce shugaba asad a shirye yake ya aiki da 'yan adawa kan yadda za a shawo kan matsalar rikicin siyasar kasar amma dole ne ya fara da kawar da barazanar 'yan ta'adda shugaba asad dai ya jima yana amfani da kalmar 'yan ta'adda a kan 'yan tawayen kasarsa da ke adawa da mulkinsa baya ga kungiyar isis da ta mamaye wasu yankunan kasar da dama Putin har ila yau ya yi watsi da kalaman da wasu ke yi na cewa shigar rasha cikin rikicin Siriya ya kara haifar da kwararar 'yan gudun hijira. ya kuma ce da a ce rasha bata sa baki a rikicin ba da yawan bakin hauren da ke zuwa nahiyar turai sun fi haka waɗannan kalamai na putin na zuwa ne kwana guda bayan da ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar da cewa rasha na kokarin gina wani sansanin soja a siriyan a yau talata koriya ta kudu ta gargaɗi makwabciyarta ta arewa akan yunkurin harba roka mai tafiyar dogon zango wannan gargaɗin na zuwa ne kwana ɗaya bayan da hukumomin fenyon suka ambata cewa mai yiwuwa su harba tauraron ɗan adam a lokacin wani muhimmin biki da ya shafi siyasar kasar a wata mai zuwa. A cewar Koriya ta Kudu, wannan mataki yunkuri ne na neman tsokana wanda ya keta dokar kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya haramta Koriya ta Arewa gudanar da gwajin makamai mai linzami kamar yadda kakakin shugaban Koriya ta Kudu Mr. Kim ya ce. sai dai mr kim ya kara da cewa har yanzu birnin seoul bai ga wata alama da ke nuna cewa benyon na shirin kaddamar da harba makami ba amma a jiya litinin jami'an koriya ta arewa sun sha alwashin za su kaddamar da wannan shirin wanda suka ce na'urar tauraron dan adam ce da za ta taimaka wajen karantar yanayi kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to mai kula da shirin makamashin nukiliyan kasar iran ya ce shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da yaduwar makamashin wato makamashin zai ziyarci tehran babban birnin kasar a mako mai zuwa ali akbar saleh ya bayyana hakan ne a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ɗin kasar bayan ganawa da ya yi da shugaban hukumar da ke kula da yaduwar makamashin wato iaea uk amano iran da ita ma da hukumar ta iaea e sun cimma wata matsaya ta daban a tsakaninsu inda suka sha ta hanyar da za a bi wajen warware takaddama ko iran na gina makamashin ne a matsayin makami ita dai hukumar ta iaea e ita za ta sa ido akan matsayar da aka cimma a watan yulin da ya gabata tsakanin iran da wasu manyan kasashen duniya shida domin sassauta shirin nata yayin da aka yi mata tayin cire takunkuman da aka kakaba mata iran dai ta jima tana musanta zargin cewa tana gina makamashin ne a matsayin makami inda ta ce shiri ne da zai taimaka mata wajen gudanar da ayyukan cikin gida kamar samar da wutar lantarki wata kotu a ƙasar kuwait ta yanke wa wasu mutane bakwai hukuncin kisa bayan da aka same su da hannu a harin bom ɗin da aka kai a masallacin mabiya da shi'a a watan yuni harin wanda ya hallaka mutane 26 ya kuma raunata wasu su 227 Mutane 29 aka tuhuma kan rawar da suka taka wajen kai wannan harin a masallacin Imam Sadiq a lokacin da ake sallar jama'a An da yankewa akalla mutane takwas hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru goma sha biyar, yayin da aka sallami goma sha hudu saboda ba a same su da laifi ba. mutanen da su wato mutunan sun hada da 'yan kasar kuwait guda bakwai da 'yan saudiya guda biyar da 'yan kasar pakistan guda goma sha uku da kuma wasu laraba sha uku da ba a san daga inda suka fito ba a karon farko 'yan sandan kasar thailand sun alakanta harin bam din da aka kai wajen wani ibada a watan da ya gabata a kan 'yan kabilar wigo marasa rinjaye da ke china masu bincike sun ce sun yi amanna cewa masu safarar bil'adama zuwa cikin thailand ne suka kai harin a matsayin ramuwar gayya a cewar shugaban 'yan sandan kasar somiot popamong an kai harin ne saboda toshe wata kafa da aka yi na safarar 'yan kabilar wigo da ake yi wato zuwa kasashe daban-daban wanda hakan ya shafi harkokinsu wata guda kafin harin kasar ta thailand ta fitar da fiye da 'yan kabilar wigo 100 daga kasar zuwa china waɗanda suke ikirarin cewa kuma hukumomin beijing na musguna musu matakin da ya sha suka daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kungiyoyin 'yan kabilar ta wigo Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Bayan da wasu mayakan Boko Haram suka fara ajiye makamansu a arewa maso gabashin Najeriya biyu bayan nasarorin da dakarun Najeriya da na gamayya makwabtan kasashen ta ke samu, abin da ke zakatan 'yan Najeriya shine sai kuma me? Tambayar da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kai na yayi wa wasu jami'ai kenan ga amsar da suka bashi. Dr. Muhammad Elnur Dongel kwararre ne kan shanin tsaro da yaƙi da ta'addanci a jami'ar Maiduguri. da har suka ba da kansu mutane na ya kamata a san abin da suka sani don akwai abubuwan da suka sani wanda sun faɗa za a kama wanda ba za su da niyya su ba da kansu aski a zuga gaban goshi kenan. To gaskiya gara sai an tantance su kuma wannan tambayan da za a yi musu zai yi amfani kwarai da gaskiya a sanin su waye ne suke karkashin Boko Haram su wa suka sa suka sa wannan Ɗan ma ba su wasu abin ba wasu abu sun sani kuma zai taimaka a san wasu abubuwan. Na tambayi kakakin hedkutar sojin ƙasa na Najeriya, Kanar Sani Usman Kuka Sheka, ko menene matsayin rundunar sojin kan 'yan Boko Haram da ke yin saranda? Mu ba mu da wani matsayi face wanda gwamnatin tarayya sai tani wanda kuma kamar yadda ka sani dole ne za a muna da dai jami'an tsaro ƙwararru waɗanda aikin su ne in aka sami irin haka su tallafa kuma su binciki mutanen baya ga haka kuma akwai wasu ka'idoji na aiki da za a ci gaba da su ai yanzu dai muna karɓar su kuma za a ci gaba da haka masanin tsaro dr muhammad elnur dongel ya yi tsokaci dangane da yadda 'yan boko haram ke yin saranda ɗaya bayan ɗaya amma wanda suka laifi aka same su bai kamata a bar su ba amma sun ba da kansu bai kamata a bar su ba don akwai hikimomi da yawa na bada kai kaga wani zai ji wuta ne ya zama kamar dole ya bada kanshi ko a matsayin na eh. masana tsaro kuna ganin me yasa suke bada kansu a wannan lokacin yanzu eh to ba mafita ne gare su gaskiyar magana kenan ba su mafita kuma sojojin da gaskiya suke yi kuma sojojin kusan sun kaiwaye su kusan kotu ina da ina ai akwai wasu da ba za su bada kansu ba in ba dalilai sai an sami san kashe su ba kuma dole za su samu wanda za su bada kansu kuma wanda su bada kansu za a iya samu su bada information da zai amfana sojojin a sanin me yasa suka shiga wannan abun mai Dr. Muhammad El Nur Dongel Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. adawa sai su A daidai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba 'yan Najeriya tabbacin cewa a wannan watan ne zai gabatar da jerin ministocin da za su kasance 'yan majalisar zartarwar gwamnatinsa. tuna kafafen yada labarai suka fara fito da wasu jerin sunayen da suke hasashen shugaban zai bada amma wasu sun bayyana irin rukunin da ya kamata shugaba buhari ya zaba ga umar faruk musa da karin bayani to amma wasu 'yan kungiyar matasa masu goyon bayan muhammadu Buhari, wato Malam Muhammad Sani Riko da Alhaji Kabiru Bala suna bayyana min a fira da na yi da su a Abuja cewa lallai rukunin mutanen da Muhammadu Buhari zai ɗauko a yanzu dai shashi faɗi ne kawai wasu 'yan najeriya ke yi amma dai tilas su kasance mutane da suka shahara wurin kyamatar cin hanci da rashawa da kuma riƙon amana wurin gudanar da ayyukansu na gwamnati ko kuma ɓangare na kasuwancinsu kamar yadda malam kabiru bala ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ta matasan muhammadu buhari yake bayyana mun. furucin da ya fito daga bakin shi ne shi bai fayyace ba ko gogaggun ma'aikatan gwamnati ko jami'o'i amma abin da ya ce masana masu ilimi wanda za su iya yin aikin da ya dace da abin da yake so ya sanya na farko ya hidi cewa yanayin da kasar nan ta shiga cikin kan yadda za a ceto harkar economy na kasar nan yana son ya samu wanda suka san masana kan wannan bangaren sannan kuma ya hidi cewa yana son ya nada wa'anda ya san cewa ba su da wani kashi a gindinsu wanda ko suna a sana aka sanya su cikin wani almundahana ko ba da sanin su ba saboda kada a yi amfani da wannan damai a kawo wani matsaloli kan abin da yake so ya tafiyar da shi a baka duban cewar samun irin wa'annan rukunin mutane gogaggun ko ƙwararrun ma'aikata da ba su taɓa aikin gwamnati ba da ko kuma sun taɓa aikin gwamnati ba a same su wata matsala ba kamar babban ƙalubale ne zai zama wurin zaɓin da shi Muhammadu Buhari yake ƙoƙarin ya yi To tsakani da Allah a yanayin dai da ƙasar nan take ciki a yau a Najeriya mu ta yau to wannan fa yana da kamar wuya. saboda shi yanayi irin wannan dukka yadda yake tunani da yadda wani ke tunani sai in ka ɗauko mutum da ma ka ɗora shi ne kake gane halin shi na gaskiya. Shi kuwa Muhammad Sani Riko daga jihar Katsina yana ganin cewa lallai akwai hujja mai ƙarfi 'yan Najeriya su yadda cewa Muhammadu Buhari zai kawo mutanen da suka cancanta gurin riƙon amana su amma kuma shi ma dole a yi hattara domin kada a kawo waɗansu mutane bisa ga son rai ko kuma ne kusanci da shi. Muhammadu Buhari kamar yadda ya ikirarin cewa lalle ne mutanen da zai sanya cikin gwamnatin shi a matsayin a majalisar shi ta zuwa. ba dole ba ne mutane ne wa'anda suka jajirce suka kashe kuɗi a matsayin su na 'yan siyasa a aka samu wannan dame. A'a zai tsaya ne ya duba mutane wa'anda ke da rekod mai kyau a ƙasar nan an san su sun yi aiki wurare daban-daban da irin yadda suka yi fice a matsayin su na 'yan ƙasa da kuma irin gudunmuwa da suka bada na ƙasa ta ci gaba. To wannan babu shakka ya sa 'yan Najeriya da su kansu 'yan siyasa da suke korafe korafe ya sanya cewa lalle inda har gyara kake so a gyara kaza ba wai tilas bane lalle aure azimin sai an baka matsayi. A'a wannan in dai haka ne kishin ƙasar nan ne ko mai son ƙasar nan ci gaba ne. Don kuma ko ne ne gudunmuwa a wannan gwamnatin da ci gaba. Lalle ya kamata ka manta da magana a baka matsayi ko kuma ko kai wane ne ya kamata ka sa ido daga mutanen da za a ba matsayin nan ka in irin mutanen da aka fi ne kada shi kuma shugaban kasa yanzu sa son zuciya bayan ya ce ga irin mutanen da zai tace a sanya su zama su ne 'yan majalisar shi na zuwa ya kasance kuma san zuciya shigo ciki ko kuma ya sanyi musu mutane wa'anda ɗan shi bai sarrafa su wasu 'yan kasar su sani gajiya a wajen sa ido lalle sai mun ga ya zakulo wa'annan mutane. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba mu Nigeria mai bamu To madalla a gaishe da Umar Faruk yanzu kuma bari mu nufi arewa maso gabashin Najeriya inda 'yan majalisun wannan yankin suka kafa wata kungiya wadda za ta duba hanyoyin da za a farfado da wannan yankin wanda 'yan Boko Haram suka ta gayyara Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana rahoto. su dai 'yan majalisun kama daga na majalisar wakilai da kuma na dattawa dukkaninsu bakinsu ya zo ɗaya a wannan fafutuka na ganin an kafa dokar da za ta kafa hukumar da za ta sa ido wajen farfado da shiyar arewa maso gabashin najeriya musamman idan aka yi la'akari da irin barnar da rikicin boko haram ya jawo shiyar da ta kunshi jihohin bauchi gombe yobe borno adama da kuma jihar taraba sanata marafa bashir abba dan majalisar dattawa ne da ke wakiltar mazaɓar taraba ta tsakiya ya yi ƙarin haske game da wannan yunkurin da suke yi a yanzu. wa an yi ƙungiya nan ce ƙungiya na yan a ah, north east wanda a his excellency alhaji danjuma goje shine shugaban wannan kungiyar yan majalisa na tarayya da kuma na dattabai dukan mun haɗu wuri ɗaya kuma mu ɗaya muna so duk abin da muke a majalisar dattabai ya kasance da sanin majalisar wakilai to don haka idan muka yi haka kaga akwai fahimtar juna lokacin ne za mu iya kawo wannan ƙudurin domin shi akwai shi irin shi a niger delta akwai nddc to irin shi muke so a yi mana a north east a tabbatar jewa kuma wayannan aikinsu shine a sake gina wannan yankin don mun sha wahala sosai yankin nan ta koma baya ba kaɗan ba duk wanda ya je ya gama idanunsa abin da ya faru a maiduguri da su yobe kasancewa abubuwa sun taɓarɓare da yawa da adamawa to yanzu haka ana kai mun haɗa kai kuma insha Allah za mu yi shi ko Mr. da male dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar mazabar Madagal da Micika wanda ma ba da da kwato su ba daga hannun mayakan Boko Haram ya ce tuni tafiya ta nisa a zauren majalisar su inda ma an so ta ba wasu batutuwan da suka shafi wannan yanki da muke magana nan a majalisar tarayya mu doko magana amma ni na tashi na goye baya har ma an nemi a gyara deputy senate president Uh, eh, Iko da ya je kamfa a Yola ai IDPs din masu gaya masa cewa ba zuwa company solution din ba ya kamata a je a kauyuka a sami mutane inda gidaje mutane suka kone so duk abubuwan da ake yi a gaskiya baya isa wurin kankara yawancin suna tsayawa a gari mu dai yanzu za mu tabbatar idan akwai abu na gwamnati zai kawo dole ne sai kowane kankara ta samu domin masu wahala nan a kauyuka ne so sabin da haka eh, za mu tabbata duk abin da za a yi zai shiga har cikin kankara ba zai tsaya kawai a birni ba. Bisa ga dukkan alamu da wannan yunkuri na 'yan majalisun ya ma so samun shi a tsakanin kungiyoyin da ke Najeriya kamar cibiyar shiga tsakanin musulmi da kirista ta Interfaith Mediation. Abdullahi Jidda Damare da ke zama babban jami'in cibiyar a shiyar arewa maso gabashin Najeriya ya bayyana irin alfanu da wannan yunkuri ke da shi. Gadojin nan ba a gyara ba. Akwai asibitoci da wasu wurare da aka babbata har yanzu ba a gyara ba. Ya kamata a yi hanzari wata dauki kwararren matakai kamar yadda ake cewa a yi north east development commission domin ta wannan hanyar ne kawai za a maido da abubuwan da aka rasa na gwamnati a cikin hanzari amma in za a bi hanyoyi da aka saba na ministry da sauransu wato in bayan kali ba wannan zai dauki lokaci amma in an yi north east development commission to dole ne a dauki za su dauki matakai da za a tabbatar cewa an gera wa'annan wuraren gaba cikin karamin lokaci Mummin ababe ne wanda suke da muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Koma da menene dai zata na maganin fa akwai buƙatar su ma gwamnatocin waɗannan jihohi da su tashi tsaye ko a samu a farfaɗo da yankin ta fuskacin ayyukan ci gaba ba wai kawai a tsaya ga tarukan shan shayi ba. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe da 11:17. Yanzu kuma ga Halima Jimrau da shirin noma. Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin talata Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Shirin noma tushen arziki ne a ci gaban tattaunawar Haruna Dauda biyu da shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin Chadi na jihar Borno Alhaji Abubakar Gamanda Usman. Idan kuna biye da mu a makon jiya, kun ji Alhaji Abubakar Gamanda Usman yana haɗin cewa noma da kiwo da kamun kihi da ake yi a yankin tafkin Chadi suna biya ma gwamnatin tarayyar Najeriya wasu buƙatu goma sha hudu. To amma ita gwamnatin ta Najeriya ta kasa biya ma talakawan yankin abubuwa hudu kacal daga cikin bukatunsu. To ko waɗanne abubuwa ne waɗannan suka gagari gwamnatin Najeriya daga cikin bukatun mazauna yankin tafkin Chadi? makaranta ruwa hanya wuta asibiti rayuwar dan najeriya da yana daga ciki yana da bukatan ilimi Wani lakcadi gaba daya ba ma da wannan wannan kowa ya san da wannan ba ma da wannan ilimin zamani ilimin addini duka muna da karancin shi domin me babu makarantu lakcadi kuma wuri ne wanda ke da fadin gaske wanda dukkan tudun nan da kake gani an garo ka cikul cikul cikul wani gari bai fi mutum talatin ba wani garin bai fi mutum ɗari ba an zo ya mishi makarantar boko an yi mishi komai da komai amma cikin lakcadi ne zaka samu gari yana da mutum dubu goma ko ko dubu biyar ba da firamare ko kwaya daya a bangaren najeriya idan ka ɗauka daga gamboru ka kama malam fateri ka dauko gamborun ka dauko daga hausari ka kama malam fateri bakin iyakanmu najeriya shine garin ɗan katsina wannan garuruka idan ka lissafa a wurin muna da ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka sama da ɗari biyu da 220 wanda mutane ne ke zaune a ciki wani ƙauyen zaka samu mutum ɗari wani zaka samu mutum biyar wani zaka samu mutum dubu akwai garurukan da yake sun kai goma a cikin lecture nan zaka samu mutum dubu goma goma a cikin su amma ba tare da suna da makarantar ilimi ko kwaya ɗaya ba ba tare da suna da famfon shan ruwa ko kwaya ɗaya ba ba tare da suna da asibitin da ake basu magani ko kwaya ɗaya ba ba tare da suna da gidan mai ko da kwaya ɗaya ba shi kan hanya ka bari ko a cikin birni ta zama abin da ta zama gada ko a birni ta zama abin ta zama wuta ko a birni ta zama abin ta zama amma waɗannan abubuwan gaba ɗayan su nan ba ma da su gaba ki ɗaya dan in ka lissafa a din Najeriya ba garin da zaka je ka samu gari yana da mutum sama da dubu goma a cikin shi amma ka zo ka samu ba da famfo ko kwaya daya wanda suke shan ruwa wanda gwamnati tarayya ta yi musu ko gwamnatin jiha ko gwamnatin local government sai dai a cikin lakcadi idan kalli lissafa akwai garukan nan burje a ciki wanda yake ba sa da amfanuwa ta bangaren gwamnati ko kwaya daya kai wato tunani a lakcadin nan da an ce baga duk Najeriya an san baga to amma yanzu haka bagan nan yanzu hakan nan bagan nan idan aka yi ruwan sama tsakiyan bagan ba za ka iya bi da mota sai dai in motan tractor ne ko langurusa langurusa ma ba za ka iya shiga wani wurin ba saboda me saboda gwamnati ta komar da mu kamar ma ba Najeriya muke ba ba ma da wasu abubuwa ba gannan ka dubi tarihin ta amma tun da muke ba mu taba ganin keles na wutan nefa ba tun da muke a bagan nan. Babu wutar lantarki ne ko kuma ba a kawowa da. Babu ne ma yaushe muka taba samu an dai sa ya sama da shekara goma sha amma ba a taba kyatta wutar nan ko so ɗaya ba a cikin wannan garo kan. Ko kaga wannan abubuwa ne wanda yake muke da watan bukatuwa akan a yi su amma ba a yi muna ba mu kuma ga irin abubuwan na lissafa muka a can baya wanda muke ma ƙasa gabaki daya. Ah. to kamar kananan hukumomi nawa ne suka kewaye wannan yanki na yankin wannan lecture da kuke wannan sana'a naku wato lecture nan kananan hukumomi guda biyar ne zuwa shida sadda aka rarraba su din wasu sun fita tun da an da su tudu amma a sananne dai wanda suke yanzu din wanda suke jikin ruwan dai su ne guda biyar idan ka dauko akwai gala akwai marte akwai manguno akwai kukawa akwai abadan local government sannan akwai damasa da ta gefen kogi amma guda biyar din nan su ne wanda suke fuskantuwar lecture din gabaki da wannan su ne wanda suke tsamo tsamo daga ciki ah, wato tafkin cajin kuma garurukan su da suke sama ba su kai yawan wanda suke cikin ruwa din ba amma kuma su mahukuntan suna lissafa garurukan da ke sama su ne garuruka domin nan ne zaka zo ka samu makaranta ko da ba a karatu a ciki nan ne zaka samu makaranta ko da jakuna ne ke kwana a cikin ta amma inda mutanen suke to can kuma zaka samu babu wannan aiki din wannan duk sun sani na fahimci ka kamar akwai wasu garuruwa ne akan ruwa haka a garurukan ai duk garurukan yanzu daga nan idan za ka kama misali ka ce za ka tafi waton baga duk garurukan da kake samu akan hanyar nan wanda suke cikin ruwan island din sun fi yawa kamar da na gaya maka ne garuruka a cikin ruwan nan sama da 120 muke da muna da garuka sama da 120 a cikin ruwa dinnan wanda ke garuka ne masunta ke zaune da manoma da gidajensu da iyalai na aka haife su sama da shekaru 30 40 suna nan a cikin wannan garuka din garuka ne sama na neman lissafi daya bayan daya daya bayan daya daya bayan daya sama da gari ashirin suke a cikin wannan ruwan to kayan magana kamar kuna buƙatar wasu abubuwa da gwamnati ta gaza ya maku har yanzu kamar kun taba kai ma gwamnati irin wannan kuka naku na bukatu irin wannan irin wannan bukatun naku wannan bukatun namu sanannu ne domin duk yan siyasar mu duk wanda suka je abin da za su fara cewa za su yi mana wannan kenan duk dan siyasa da je kamfe dan ya san muna da wannan kishirwa to abin zai fara bude baki da cewa wannan abin za su yi mana za su yi mana makaranta za su kawo mana ruwa za su kawo mana hanya za su kawo mana wuta za su kawo mana asibiti wannan duk dan siyasa da ya tafi sai sun tabbatar za su yi mana wannan amma har yanzu ba su taba yi ba tukuna ba mu gani ba mu kan gudunmuwar da muke bara ai ba a magana ai duk gudunmuwar da talakan Najeriya ke bayarwa ni ina ganin mu talakokin da muke lakciya da mun fi ma ba yarda wato gudunman fiye da kowa ga shanu ga kasuwanci ga noma da sauran kashin karshe na wannan shirin noma tushen arziki wanda za ku ji rana ya da izinin Allah yanzu a madadin shugaban kungiyar masuntan yankin tafkin da a jihar Borno Alhaji Abubakar Gamandu Usman da wakilin maharuna Haruna Dauda biyu wanda ya tattauna mana da shi Da julia Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni ce taku Halima jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hata alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. A gaida Halima Jimrau yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon farko ta fito ne daga sanusi london bai da maturu ka ce allah ya sa ziyarar da shugaba muhammadu buhari ya kai kasar faransa ya zamo silar samun zaman lafiya a yankunanmu na arewa maso gabashin najeriya sai ta usman bin amfan da maturu ka ce assalamu alaikum voa hausa ku isa min da jinjina ta ga dakarun sojin najeriya da ke ci gaba da mamayar 'yar ta'adda na boko haram ta hanyar samun nasarori wanda har ta kai ga 'yan ta'addan su ma miƙa kawunansu domin halin rashin tabbas da suka tsinci kansu a ciki muna fatan allah ya ci gaba da baiwa jami'an tsaron najeriya nasara akan 'yan boko haram shi kuwa ilyasu muhammadu tungan bako cewa ya yi mu dai 'yan najeriya muna yi wa shugaba muhammadu buhari fatan alheri a duk inda yake a duniya domin mun san cewar yana kishin talakawan najeriya baki ɗaya ne muhammadu usaini kara karasuwa shugaban burin zuciyar matasan jihar yobe cewa yi sallama voa hausa ni dai fata na allah ya sa ziyarar kwanaki uku da shugaban najeriya muhammadu buhari yake zuwa ƙasar faransa yan uwana talakawan najeriya su amfana ya kuma dawo mana gida najeriya lafiya da ƙarshe sai wata tafito daga muhammadu gitti a ƙasar chadi kace assalamu alaikum voa hausa bayan gaisuwa da fatan alkhairi gare ku ku bani dama na yi tsokaci kan ziyarar da shugaban najeriya muhammadu buhari ya kai zuwa ƙasar faransa wannan ziyara ya yi daidai kuma abin yabawa ne sosai allah ya sa kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu a ƙarshe ina taya shugaban najeriya addu'ar allah ya taimaka akan kyawawan aniyarsa amin summa amin To kafin mu karkare shirin namu na yanzu ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya kara goyon bayan da dakarun ƙasarsa ke baiwa Siriya yana mai jaddada cewa gwamnatinsa za ta ci gaba da taimakawa dakarun shugaba Bashar al-Assad a yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Yayin da yake wani jawabi a taron samar da tsaro a yankin Tajikistan, Putin ya ce shugaba Assad a shirye yake yi aiki da 'yan adawa. kan yadda za a shawo kan matsalar rikicin siyasar kasar amma dole ne ya fara da kawar da barazanar 'yan ta'adda a yau talata koriya ta kudu ta gargaɗi makwabciyarta ta arewa kan yunkurin da take yi na harba roka mai tafiyar dogon zango wannan gargaɗi na zuwa ne kwana guda bayan da hukumomin pyongyang suka ambata cewa mai yiwa su harba tauraron dan adam a lokacin wani muhimmin biki da ya shafi siyasar kasar a wata mai zuwa a cewar koriya ta kudu wannan mataki yunkuri ne na tsokana wanda ya keta dokar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda ya haramta wa koriya ta arewa gudanar da gwajin makami mai linzami kamar yadda kakakin shugaban koriya ta kudu kim min sok ya ce mai kula da shirin makamashin nukiliyan ƙasar iran ya ce shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da yaduwar makamin zai ziyarci tehran babban birnin ƙasar a mako mai zuwa ali akbar sale ya bayyana hakan ne a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ɗin ƙasar bayan ganawa da ya yi da shugaban hukumar da ke kula da yaduwar makaman nukiliya ta iaea e wato uk amano masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za mu sake dawo muku da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan yadda kuke ganin gwamnati za ta karfafa gwiwar jami'o'i da wasu mutane da ke haɗa magungunan wasu cuta a najeriya yanzu a madadin mamun lalo da ya taya na gabatar da shirin da mr daniel brown da ya haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu miss nashwan ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe